al'ada ba don misali za ta yi lissafin idda to a nan sai suke ganin zai iya zama kenan kwana ashirin in ta kwana goma tana al'ada to zai zama kwana ashirin kenan tana cikin tsarki a kan haka in ta ƙara kwanaki goma tana al'ada kwana ashirin ta tsarki kenan za ka iya samun ƙasa da wata uku ko cikin watanni uku tana iya gama bala iddata da sai kurin shafi'iyya su kuma menene wato mafi ƙarancin al'ada malamin mu'azzab yana cewa wa aqallul haidi yawmun wa layla mafi tsarancin al'ada su kuma gurin shafi'iya yi ne ɗaya da dare ɗaya wa ƙala fi maudu'in akhar yawmun a wani wurin kuma ya ce yi ne ɗaya kenan wannan kamar ruwaya biyu wata ruwaya yi ne ɗaya da dare ɗaya wata ruwaya aka ce yi ne ɗaya sai ce famin ashabina man ƙala cikin malaman a akwai wanda suke cewa kuma ƙaunani suna cewa wannan magana biyu wa min umman kala cikin su kuma akwai wanda suke cewa huwa yawmun wa layla ce yini ɗaya ne da dare ɗaya qala yawmun wa laylatun qabla an yathbuta u suna cewa mai yawmun wa layla qawlan wahida cikin su akwai masu cewa yini ɗaya da dare ɗaya ɗin nan da kuma cewa yini ɗaya cikin magana ɗaya ma'ana wannan sun ce yi ne a da daren wannan sun ce yi ne kin yi shiru a daren ce wa qawluhu yawman arada bai laylati in suka ce faɗin cewa yi ne ɗaya to ana nufin da daren wa minhum man qala a cikinsu kuma akwai wanda ke cewa yawmun qawlan wa'ida to an ce yawmun wa laila magana ɗaya wa inna ma qala yawmun wa laila abla an yasquta inda uliyau suka ce abin da ya ta yi ne imamu shafi ya ce yi ne ɗaya da dare ɗaya kamun ya tabbata gare shi yi ne ɗaya kalan ma tabbata inda uliyau yayin da yi ne ɗaya tabbata raja ilai sai kuma zuwa gare shi Wa dalilu ala zalika dalili kan haka suka ce annal marja fi zalika ila alwudu suka ce za a koma ne zuwa ga mutane kuma mata ɗin wa qad sabata wujudu fi hadha alqadar kuma ya tabbata an samu mata da suke da irin wannan qala shafi'i rahimahullah imam shafi'i na cewa ra'aytu imra'atan asbata an anha usbita li anha annaha lam tazal ta'idu yawman la alai. alayhi yace an wata mata wanda aka tabbatar min da cewa ba ta gushe ba a rayuwarta gini sai kaɗai take a al'ada ba ta taɓa ƙara wa ƙalin auza'i rahimahullahu imam al'auza'i na cewa man ta'idu yawman wa ta'idu khamsata ashara yawman yace ra'aytu yace cewa auza'i yace inda na namra'atun a gurinmu akwai wata mata ta'idu gadwatan wa taqhuru ashiyatan za iya ce akwai matar da a wajenmu da safa za ta yi al'ada da yamma za ta yi tsarki kaga yini ɗaya kenan wa qala asa'ur rahimahullah asa yace ra'aytu min an-nisa'i man ta'idu yawman yace cikin mata na ga wanda yini ɗaya kaɗai take al'ada wata idu hamsata ashara na ga kuma wadda ta ce ana da kwana sha biyar wa ƙala a ƙa'un hamsata ashara yau wa Waƙala abu abdullahi al-zubairi rahimahullah ƙala abu abdullahi zubairi na cewa kana fi nisa'ila man ta'idu yauman cikin mata yamma akwai wadda take al'ada yini ɗaya. وتعيد خمسة عشر يوما أقوم ينفعنا شابيا وأكثره خمسة عشر يوما mafi yawancin kwanakin al'ada kwana sha biyar kinan gurin wa shafi'iya kimara wainahu an afa wa abdullahi zubair yace saboda wannan ruwaya daga afa da kuma abu abdullahi zubair wa ghalibuhu sittatu mafi rinjayen kuma al'adar mata kwana shida au saba'a ko kwana muku idan su auren shafi'iyya mafi karancin kwanakin al'ada yini daya mafi yawa kwana sha biyar tsakatsaki mafi rinjayen mata kwana shida ko kwana bakwai suka ce da kaulihi sallallahu alaihi wasallama li hadisi amnatu li hadisi hamna bin li amnati binti ja'sh radiyallahu anha saboda hadisin hamna da annabi yace da ita wata ta'idu fi ilmilla, Allah sittata ayyamin aw sabata ayyamin kama ta'idu Ta yi al'ada a ilimin gaibu na Allah kwana shida ko kwana bakwai kamar yadda mata suke yi kaga ana ana nufin a galabiyar mata wa ni miqatu aibi inna wa tuhuru inna kuma yi tsarki a lokacin al'adarsu da kuma tsarkinsu wa a aƙallu tuhurin fasilin bainar da mai ne hamsata ashara yau man jimala ce mafi tsarancin tsarki da zai shiga tsakanin jini biyu mafi tsarancin kwanakin tsarki kenan mana sha biyar da yake la a fi ikhilafan kan wani tsakani akan wannan ba in sa'a in ya inganta ما يروى عن النبي aka سمع من daga annabi. النبي أنه قال يأتي في النساء dangane da matan da suke nukusanu dini inna ce tawaya ce masu tawayar addini ce anna ihdahunna tamkusu shatara da'ri'a la tusalli sayan su na zama rabin shekarar ta bace sallah ba kaga zai zama kenan rabin wata rabin wata rabin wata rabin wata in ka sai ba ka rabin shekara sai ba da yake in wannan hadisin lafazin ya inganta to dalla zalika ala anna aqalla tuhud 15 yawman ya tabbata kenan mafi karancin tsarki kwana 15 lakin ne lam ajidu bi hadha al-lafz illa fi kutub al-fiqh yace sai dai ban ga hadisin da wannan lafazi ba sai a littattafan fiqh da imamun nau'u ya zo bayani da ya ce wannan hadisi da wannan sharaɗi bai inganta ba ko da wannan lafi ya ce amma hadisu shan kusu shakari da ariha ba hadisun ba tsilun layu ƙarafu ke ba san shi ba wa inna ba su bata fi sahihai abinda ya tabbata a bukari da muslim shan kusu layadi masu sun tana zama wasu kwanaki ba tare da ya yi Ke nan a wurin shafi'iya su kuma kwafi tsarancin al'ada yi ne ɗaya kwafi yawanci kwana sha biyar galibin mata kwana shida kwana buku kwafi tsarancin tsarki kwana goma sha biyar su ma ina fata an gani wannan kaga a nan sun yi tarayya da malikiya da shafi'iya duka anan sun yi tarayya da halafiya a wani kaulin duka sun yi tarayya a nan inda kawai suka jama'a nabila a ɗaya magana inda suka bambanta a nabila a ɗaya maganar suna ganin kwana sha bakwai ko domin sun ce kwana sha uku zai zama shi ne mafi karancin mai tsarki a ɗayar wayar da muka karanta daga imamu ahmad ina fata gani to wurin za'iriya ba ibnu hazmin cikin muhalla yake cewa mas'alatun wata mas'ala da yana so ya tabbatar da mafi karancin al'ada ko mafi yawanci yace mas'alatun wa aqallul aidi duf'a yace wata mas'ala mafi karancin al'ada shine kawai gine dan tun kudu haka shikenan ya tsaya bai zara a tilmar asur damar aswada min farjiya inda ya mace ta ga wannan bakin ginin al'adabanta amsa kat tsani salati wa tsauni da dakatar da sallah da azumi wa a ruma wa tsoha haramun ne mijin ya kusurce ta ala ba'aliha wa sayidi gidanta A irra asarar jamil ahmad shagatalatin lahami amma in ka ga kuma wani alamar na wani ruwa-ruwan jini jaja-jaja kamar garwaya garwayar ruwan nama hawis sufura ko faɗi-faɗi hawil kudura ko kuma mai wato gurɓatacce hawil bayan ko ɗan fari-fari hawil jafu ko ke ƙasa a tam cikakke tsarkar tsahorar ta tsarkaka wata ta silu ta yi wanka hau ta tayammam kuke taimama in kanar min ahalin tayammam in tana cikin wanda ya halatta ce ce mama wa tusalli ce sallah Wata kuma ce azumi wa ya'tiha ba'duha yi sayyiduha mijinta zai kusance ta a gidanta. wa hakaza abda'u abadan haka za ta kai har abada mata ra'atid damal aswada fa huwa haidu duk sanda ta ga injini al'ada ce wa mata ra'at ghayrahu a huwa tuhurun in ta ga wani tsarki ne wata a taddu bai zalika minas tsalaki kuma da haka za ta yi idda na tsaki ba in ta aswad idan bakin ya zarce ba huwa aidun al'ada ne ila tamami saba'ata ashara yau har zuwa kwana sha bakwai ba in zada in ya ƙaru ma ƙalla auka sura ba laisa aiba sai ƙaru da kwana ta bakwai nan ko kaɗan ne ko da yawa ba al'ada ba ne sai ce wa na zukuru uku ba zalika ba da hana insha Allah wa azza wa jalla za mu kawo hukuncin wannan bayan haka da yardar Allah sai ce burhanu zalika dalilin mu kan haka ma zakarnahu abinda muka ambata min wurudin nas da gangarowar nasi da anna zaman aidi aswadun yu'raf cewa jinin al'ada baki ne mace za ta gane wa ma dahu abinda ba shi ba laisa aidan ba al'ada ba ne. wa lam kusa alaihi salam bi dalika adada awqatin min adad Ita anan ko zana bai kanci adadin wani lokaci ya bar wani adadi ba kenan ko a wani lokaci ne shi za ya ce dufa kan wannan tun kudu waye na minti ko biyu shi kenan bal aujaba bi ru'yatihi Allah ta salli wa la tasumu kawai ya wajabta daga zarar ta gani ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba wa arrama Allah wa arrama ta'ala nikahuhunna fihi kuma Allah ya haramta ku sunce ta wa amara alaihi salam bis salati inda idbarihi kuma yayin da ya juya baya annabi ya yi umarni a yi sallah wa sau da azumi wa abaha ta'ala al inda tsuhri minhu kuma Allah ya ba da halaccin a kusance ta yayin tsarki fala yajuzu takhsis waqtin duna da lidalika bai halatta kenan a keɓanci wani lokaci ba tare da wani lokaci ba wa ma dama yujadul aidu matuƙar dai akwai wannan al'ada Fala'u hukumuhu yana da wannan hukuncin allazi ja'ala Allah ta'ala lahu wanda Allah ya sanya ya zama wannan hukuncin hatta ya tiya nafsu har sai nafsu ya zo au ijma'un ko ijma'i ala annahu laysa aidan kan cewa laysa bi aidin ba al'ada bane wala nafsa a akan haka ko babu nafsu wala ijma'a babu ijma'i fi aqall min 17 yawman a mafi kankanta daga kwana 17 فما صح الإجماع فيه أنه ليس أيضا وقف عنده yace to abinda ijma'i ya tabbatar to dole ne a tsaya a nan inda ijma'i ya tabbatar da wanta kalat an hukumil a'i to daga nan ta kai da hukuncin kuma al'ada wa maktulifa fihi yace amma abinda aka yi sabani babu ijma'i yace famardudun ila annabi sallallahu alaihi wa sallama yace za a mai da shi zuwa ga annabi wa huwa alaihi salam shi kuma annabi ya ana lidamil aswad hukuman aid ya sanya jini baki ya sanya masa hukuncin al'ada wa huwa aidun ummin mimma zakarna ya zama al'ada kenan me hana abinda muka ambata wa lam ya'ti nafsun wala ijma'un ala anna ba'da الطهر المبيح للصلاة والصوم la yakunu qur'an fil yace kuma babu wani nassi ko ijma'i sai tabbatar da cewa bayan wani yanki na tsarki wanda ya halarta mace ta sallah ba zai zama an yi amfani da shi wurin idda ba ana yana ganin shi ma wannan za a yi idda sai a lissafa a wato a yi idda kenan zai zama za ta yi sallah za ta yi azumi kuma in an sake ta zai zama mai idda sai ce wa fi hada khilafun fi thalathati mawadi yace anan akwai sabani cikin wurare uku A ha a aqallu muddatul haid mafi ƙaranci na farko ka yi ce mafi karancin kwanakin al'ada wasani aktaru muddatul haid na bi kuma mafi yawancin kwanakin al'ada su alfar wasalisu الفرق بين العدة wa ذلك وبين الصلاة والصوم bambance tsakanin idda da kuma sallah da azumi fa amma aqallu muddatul aidi fa inna ta'ifatan qalat yace wasu jama'a sun ce aqallul aidi duf'atu shine tunkuda daya tuturaku la as-sala kawai wannan tun tunkuda daya za a bar sallah wa saumi da azumi Kina ka ganye tunkudo bayan karfe 8 na safe shi kenan kawai yi kenan zai ke wanka ko ta shiga da sallah وذلك في الصلاة والصوم والوقع والعبدة وهو قول الأوزائي وأحد قولي الشافعي وداود وأصحابه وقال الطائفة أقل الأيد يوم وليلة وهو الأشهر من قولي الشافعي وأحمد وهو قول أصحابه wannan mun faɗi shi a baya wa qala sa'ifa aqallu al-aidi thalathatu ayyam fa in qada qabla thalathati ayyam fa huwa istihabatu wa laysa aidan wa la tatruku lahu salatu wa la sawm wa huwa qawlu abu hanifa wa ashabihi wa sufyan wa qala sa'ifa حيض النساء ست أو سبع وهو قول لأحمد بن محمد to sai ci gaba da kawo hujjoji ba sai mun kawo hujjojinsa ba saboda maganganun saɗau akwai ɗan kaushi ko ya eh, ba sai mun kawo ba kuma sai ce ra'ayin maliku kaza ya ce wannan maganar ta maliku ba ta da asali Sai kawo kaza ya kawo ba sai mun karanta a nan sai ce mas'alatu wala hadda li aqalli tsuhuri wala li aksari shi abunsa mafi karancin tsarki da mafi yawa bai da iya faƙar ya tasiri tsohuru faƙi umril mar'at yake kai ragowar rayuwar mace gaba ɗaya tsawon rayuwar ta duniya yana iya zama lokacin tsarki in ba ta ƙara al'ada ba ba ta idu ilaƙilaƙi zama al'ada wannan ya zama kenan abin nan min ahadin ma'al mushahadati lidalika wa qaddara tuhur sa'atan wa aksara bil kuma tana iya ganin tsarki shi ma dai ne sa'a ɗaya ko fiye da sa'a ɗaya wa qala ba'd al mutaakhirina la yakunu tuhurun aqalla min tis'ati ashara yawman suka ce wai mafi karancin kwanaki sha tara ba zai zama mai tsarki ba wa qala malikun al ayyamu thalatha wal arba'a والخمسة بين العيدتين ليس طهورا yace maliku na cewa kwanaki uku ko hudu ko biyar tsakanin al'ada biyu ba tsarki ba ne wa kullu zalika haidun wahidu yace da al'ada ɗai ce an gane wannan maganar mun yi magana a kanta ta ce talfiki munafaka mu da ya gabata wata matar in ce al'ada yau sai ya ɗauki sai bayan kwana ɗaya sai ya zo wata ko bayan kwana uku wata biyar sai ya zo sai ƙara ɗaukewa sai bayan kwana biyar sai ya zo ai kaga a wurin imam malik an ce wannan al'ada ɗaya ce haɗe kwanakin za ta wannan kwanakin na tsakani shi imam malik yana ganin ba kwanakin tsarki ba ne amma kuma yana ganin za ta yi sallah ihtiyatan to wannan maganar shi ibnu hazm yake magana a nan cewa wa qala malik al ayyam thalatha wal arba'a wal khamsa bain al aybatain laysa tuhuran wa kullu dhalika aidun wa'id kuma yake duk kwanaki al'ada ɗaya ce wa qala shafi fi ahli aqwalihi ka qawli abi hanifa shi ma imamu shafi ya faɗa irin magana abu hanifa wasani annahu la wata magana ta biye shi ma mafi yawancin al'ada bai da haddi ne a tsalli tsohur babu haddi ga mafi karancin tsarki wa huwa a ashabina wa huwa qawlu bin abbas kama a awradna qablu wala mukhalifa lahu fi dhalika min as-sahaba ce fa amma man qala la yakunu tsohuru aqalla min 15 yawman ce waɗanda suka ce wai mafi ƙarancin kwanaki sha biyar ƙasa da sha biyar ba zai zama kwanakin tsarki ba Ya ke fala na alamu na hun ujjatu ya tsagallu biya aslan yake ba musan suna da wata hujja ya yashta ko yushtaghillu biha aslan da za a dogara da ita ba wa amma man qala la yakunu tuhurun asallu min 19 yawman fa innahu muhtajju qalu inna Allah ta'ala ja'ala al-iddata thalathata quru suka ce Allah ya sanya idda ya zama jini uku illati tafidu وجعل للتي لا تحيد ثلاثة al'ada قد قوم لك الأدى با فتنيئك قالوا جزك في فصاحة بإذاء كل عيد وطهر شهر suka ce to dole ne ke ya zama tsakanin kowace al'ada da tsarki a samu wata wala ya kuno aidun wa tsohurun sai a kallamin shahar ala muhammad ma haza la ujjata fi wannan yace wa amma qawlu yace faɗin malik kuma da yake waɗannan kwanakin da suke tsakani ba kwanakin tsarki ba ne kwanakin al'ada ne yace fa zahirul khafi aidan لأنه لم يجعل خمسة أيام بين العادتين طهور وهو يأمرها فيه بالصلاة yake ne ta kwanakin su zaman tsarki ba kuma ya tafi sallah wayu bisaumi wa yubihu wad'uha li zawjiha fa kaifa la yakunu tuhran ma hadhihi sifatuhu wa kaifa la yu'addu al-yawm wa aqallu minhu aidan wa huwa ya'muru atihi bil fitri fi ramadana wa bi tarki as-salah dan mai sa kwana ɗayan ba za ce kwanan al'ada bane tun an ce ta bude baki kada sallah wa hadha aqwalun yughni zikriha an takallufi fasadiha isa idan mutum bai yi karatu sosai ba ya dogara da ma'ana ɗan tawaye zai zama ku da waɗannan ya ce eh shi ya ce wannan al'ada ce wannan kwana ɗaya wannan kwanakin tsarki ne sau da aka wacce ma al'ada wannan kwanakin su ma na tsakanin tsarki sosai kuwa a ra'ayin za su iya gama idan ta haka sau uku a goman farko goman tsakiya goman ƙarshe aiki ta yake raddi ga wanda suke cewa wai wannan ba za a lissafa a matsayin idda ba shi za a yi raddin magana rai shi a gunsa idda ce ƙarfi ce saboda haka in ta haka a goman farko a goman tsakiya goman ƙarshe ta saba cewa miji ke in ya dawo ce na dawo da gefe sai ayya to jama'a mun ji waɗannan maganganu duk me ya jawo wannan rashin nassi ƙarara ingantacce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya dukkanin malaman nan suka yi ijtihadi kowanne ya yi istihadi kuma gwargwadon yanayin mata da ɗabi'arsu da tsarin al'adarsu a yankin da ya ce yana yi mun ji shafi ya ce ya gama ce so ɗaya take mai wuni ɗaya take tsawon rayuwarta hauza iya ce ya ga wadda da safe in ce da yamma ta yi ne sarki kaga yanayin inda su za mu ga kuma imam shafi ya rayu ne tsakanin mai makka asali da maɗan makka ne madina zuwa mai iraki ƙarshe ya ƙare rayuwarsa a ina a masa imam malik madina ya zauna bai bar madina ba abu alifa kufa ya zauna saboda haka rayuwarsa ba ta wuce kufa basara ma'ana bagdad rayuwarsa ba ta wuce wannan tsakankanin waɗannan guraren ibnu hazmin fa kuma andalus ina ce andalus ahmad ba mutumin iraki ne mutum bagdad a nan yaran shi zasan da shafi ya bar bagdad aka ce ya bar iraki cewa kabarwa mutanen iraki ce ban bar wani a'alamu da ahmad ibn ahmad to kaga muna iya cewa kowa yana kallon yanayin mata na yankinsa da shi saboda wannan matsalar ta mata ce mu babban matsalar ma'anan mu galibi mu cika la'akari da wannan ba ba ka da kamata ya yi sai a camci mata su ma a ƙasar hausa mata na dauri tukuna a waɗannan ba don waɗannan na zamanin yanzu duk ƙwayoyi sun musu abin ɗin su, ba za ka sa ta a lissafi haka yake an sha wannan ƙwayar kashe kaza a ya kacce da kaza ya rikita al'ada an sha wannan ya rikita al'ada an sha wancan vitamin ɗin ya yi ƙiba ya rikita al'ada an sha wannan sai kaza ɗinsa. Kuna ka sinadarai sun yawa ina kaga kamata ya tambayi mata na dauri an gane ne nake ne kada sun daina yanzu saboda shekaru Ke to gwaggo wance zamanin da kuya ya kuke ce to kaza kaza ne ba a wuce kaza ba a kaga wannan wani ilimi ne da kamata a dawwala shi saboda idan waɗannan tsofaffin na daure suka tafi shi kenan sai yan me sai yan ƙwayoyi kuma ba haka bane sadaka ire-iren wannan kamata yi a wana yala waɗanda suke da tsofaffi a yanzu a dinga cin tuko mana wannan bayanan a rubutu amma fa in za ka tuntuɓa cikin girmamawa kakkace gatsan tsitsi ne ma albarka ta kure ka da ce baka da mutunci ce wani ilimi ne aka sa za mu nema aka ce sai gurinku za a samu ilimin Allah kuma zai ba ku lada in ma tana bukatar gora ka nemi wani gora ka zo mata da shi ba za ta yi ma bayani in ma abin da bata sani ba za ta tambayo wasu dattawan irinta Allah za a samu ilimi da yawa da za a amfana da shi wanda zai amfani da an iya gina hukunci akan mai mu ma yanayin tsarinmu na nan domin da za a tuntuɓi wata a nan misali a nan yanayin kano nan muna kano santar a tuntuɓi wata kano kaza ta kudu kano ta arewa a tuntuɓi wasu misali a yankin zazzau katsina zamfara da waye sakkwato za a iya tattara bayanan da za a iya samar da wani abu na muhimmin wanda kuma zai amfani haka yake zai daidai ba aiki ne su amma kuma ilimi za a samu da bayani da nifasin da waye da waye musamman kuma dattawan da suka zama irin unguwar zoma alkabila da irin matan da suke gane an yi idda a lokacin ko ba a yi ba da matan da suke gane mace tana da juna biyu ko ba ta da shi za akwai dattawan da in ta kalli mace za ta ci wancan tana da juna biyu ita mai juna biyu ma ba ta san tana da shi kawai kallon ta za su kaga wannan ilimin ba zai tafi domin da waɗannan da ta hanzar tafi shi kenan haka yake to kaga ke nan kowanne yanayin abin nan ɗinsa inda ga wannan ya ce mata kaza suna kaza mata kaza suna kaza suna kaza to ya ya kamata kenan a kalla a nan sai ce to waɗannan bi ishtihadat sai ka kalli nusus na shari'a da suka zo nasoshin da muka karanta a baya na hadisan mazala akan al'ada kenan sai a ce ne mace wadda ta fara al'ada sanda ta fara al'ada ya zo mata to wannan za ta dakatar da sallah har zuwa kwanakin da al'ada za su tsaya har zuwa kwanakin da za su tsaya in suka tsaya to daga nan ne in wata mai zuwa ya zo kuma ya ƙara tsayawa a wannan adadin kwanakin uku ne hudu ne biyar ne shida ne wani sai zama mata mai al'adarta to idan jinin ya zarce da ita fa to a yi ƙoƙari a ɗora ta a kan ta dinga iya bambance launin jini ina fata an gane to ita kuma wanda suke da al'ada fa sai kwanakin nata suka zo sai suka karu. a ɗabi'ar mata hatta a nan ƙasar hausa wannan na shi tuntuɓar mata wasu daga ciki na sani na suka yi mun bayani wani lokacin yakan ƙaru in mace ta ƙara shekaru wani lokacin yakan ragu za a ga wata da tana kwana biyar lokacin da ta fara al'ada zuwa ba ta wuce shekara talatin ba amma daga sanda ta hau talatin da biyar arba'in zuwa sama da haka kaɗan wata zai ga ta koma ko kwana shida ko bakwai wata kuma zai ga daga biyar ɗinnan ta ragu ta dawo to kaga irin wannan kenan in ya ƙaru. kuma ta ga launin irin na jini ne to tana cikin waɗanda suke ƙaruwa ne. kwanakin ta ba za ta yi sallah ba sai ta ci gaba da jira har zuwa sanda zai ɗauki wata za ga in ya ƙaru kuma wata mai zuwa sai ga ya ƙaru wata mai zuwa ya ƙara ƙaruwar da wannan kwanan ɗayan to wannan yana nuna kwanakin sun ƙaru wani lokacin kuma sai ga ya ƙaru wata mai zuwa kwana ɗaya wata mai biyo ba ya ƙara ƙaruwa da wani kwana ɗaya wani wata ya tsari daga nan kuma sai ya dakata ya daidaita a waɗannan kwanakin da ya kaga ta samu mai ari wata kuma za ga zai rabu. to amma a ƙarshe injinin ya wuce kwanaki da ta sani ba gaskiya ta koma ta iya bambance launin jini in ba za ta iya ba to kawai ta dinga tsayawa adadin kwanakin da take al'ada sai sun wuce kawai ta yi wanka ta ci gaba da ibada haza ce to wanda ko dama ta riga ta jibi ce to kaga ita wannan kawai ta ɗau kwana shida ko kwana bakwai ke aiki da hadisin abna wanda zai fi zame mata aslamu idan ba za ta iya bambanta wannan ba to kawai ta ɗauki kwanakin da a cikin waɗannan maza'ir ɗin za ta iya kiyayewa na istihadin ita amfani da shi domin ta matan mummunan malikawa wannan istizharin yana wahalar da shi akwai da yawa waɗanda tsarin nan na malikiya ma masa gani shi za wata dole kawai ka tsora ta akan in za ta iya bambanta launin gini in ta gaba na al'ada ne in ta gaba shi ba ba al'ada ba ne kuma in ba ka wata sai ga shukura ma wannan ta zo ko kasar bai za ta zo amma ta ƙi sallah ina fata gani sau da aka wannan kaga aiki ne ga gagarumi a wurin masu karantar da 'ya'ya mata musamman ya sayyadai mazansu da mata magana ta Allah ya kamata ko dai a dinga yin wani darasi duk wata ga mata 'yan mata a ware su a dinga darasi a kan bayanin al'ada domin su fahimci addini kuma a dinga yi dalla-dalla kar'a shi a ɗebo karatun da yawa lokaci ɗaya a ɗauki wata gaba ɗaya a wannan ƙarshen watan a yi musu bayaninta kun gane shi ta kaya da za su iya wannan gaba wata mai zuwa a yi wannan ina jin aka shekara za su iya riƙe wannan matsayin da in su ba malaman suna ganin ba za su iya ba su nemi wani wanda zai dinga zuwa yana yi in yake a biya shi su biya shi ba haka bane a ilimi ne ko wannan zai sa gaskiyar magana abin ya zauna amma in ba haka ba da yawan mata a yau kana ta kwana nawa take ita wala ni ba kina gane tsarki in kace da me kike tsarki da yawa ma ta sun shayi mun kalla ce da me kike tsarki kace kaman yaya ita ba ba ta ga kawai sai ta ce kawai ita ba kawai in ta tsaya kawai ya tsaya ta ci gaba da tsalla to kina ganin kaman kasar bai za ka za ka sai ta ce wata ta ce tana gani amma ba ta sallah kaga kinin lokacin al'ada ya wuce amma ta ki sallah saboda gaskiyar magana akwai abin dubawa a wannan matsalar musamman a wannan musamman da muke ciki saboda haka ya sai dai ga aiki malamai mata da suke karantar da mata ga aiki miji ga aiki ya kamata ka tambayo ka dinga tambayar ta wace yaya kike kaza sai ka ce ni ba ruwana wata da yawa za ta tambaya ma to ya ko in yi sallah kidala ni da mini ba ke da Allah ni ban gane wannan abin naki wannan kwamatar naki sai ta ya fita za ka zuwa makana ta tambaye ka kaɗi tambaya kai za a riƙe ranar na'ira ya kamata ta ma bayani dalla-dalla in ka kasa ganewa kai rikodin ka dinga saurara aka gane abin da ta faɗa yakan yi min kaza ya min kaza ya min kaza in ya so sai ka zo ka tambayo in amma bayani sai ka zo ka yi mata bayani a gudu tare a tsira tare in ba haka ba ana akwai matsala daga yanayin tambayoyin mata kamar yadda na faɗa muku za ka iya lakta ta minti talatin a kan al'ada ga mata amma bayan lakta walla za ka iya zama awa biyu kana amsa tambayoyi saboda matsaloli ne masu rikici haka bi da yawa akwai matan da sai su kwana sittin ba sa sallah tuwanci sai an kwana sittin sai an wata biyu waɗanda kuma suka saba da arba'in sai su kwana arba'in ba sa sallah kuma wata tsirran da ta haihu ranar jinin ya ɗauki da ta hanci sai na yi arba'in bai yi arba'in ba wata ba ta yi arba'in sai ta gama yawon arba'in sannan ya fara sallah Allah ya shawar sau da kakwai ƙalubale babu ilbikiri ya sami rufi addamu babin da ke bayanin budurwar da jini ya zarce da ita gama da ya kawo wasu masayin din da ne bayani a nan da za su taimaka kisa gaskiya wannan babin musamman mai tsayin nan da waɗanda suka biyo bayansa da shi dari ne ya kawo suna da muhimmanci gaskiya a yi musu karatu na nutsuwa saboda sauran sunan ba su kawo irin wannan asar ba sunan abi daud tirmidhi ibn majah da sa'id ba su kawo ire-iren waɗannan asar ba kuma za su taimaka wurin warware matsaloli da yawa قال حدثنا حجاج ابن من آل قال حدثنا عباد عن قتادة وقيس ابن سعد أنهما قال كان في البشر قيس ابن سعد yace da a suka faɗa dangane da albishir idza nufisat fastu'izat da ta haihu jinin biki ya zo mata sai kuma ta tsora da jini na istihada ko kuma nan idza nafisat ana nufin in al'ada saboda kalmar nifa kan zo a matsayin mai al'ai kamar da magana gaya wa ɗana aisha anufisti shi jini al'ada ne to na zai zama idan nufisat idan ta yi al'ada fasto izat ya kuma jini ya zarce da ita ala zai suka ce tumsiku an ita ma za ta kame gabarin sallah misla ma tumsiku mar'atu min nisa'iha fargwadon yadda mace daga cikin matanta mata irinta suke kame. ya ake nufi ka kalli mace irinta kwana nawa take yi irin ta wurin shekaru da yanayi kenan to in wancan kwana uku take ta ba ita za kwana uku ragowar kawai ta ci gaba da sallar ta istihada قال أخبرنا محمد بن يوسف قال قال سفيان إذا كانت المرأة أول ما تعيد تجلس في العيد من نأو نسائها ya ce idan mace ta kasance farkon al'adarta tana zama ne a lokacin al'ada gwargwadon irin yadda mata irin ta ke zama to haka za ta ci gaba da yi so ila abdullahi an ya ce an tambayi abdullahi dangane da haka shi su da ya kawo matsala maƙalar zai ce huwa ashba'ul ashiya wannan ne mafi dacewar abubuwa ashbahu anan huwa afdalul ashiya wannan fatawar ne mafi dacewa cikin fatawoyi babun fil kabira taraddam babun da yake bayanin mace mai girman shekaru sai kuma jini ya dawo mata ta daina al'ada kwata-kwata ta kai shekara hamsin ko hamsin da wani abu ko zuwa sittin ya kuma jini ya dawo mata to wannan wani irin jini ne قال ko محمد ibn yusuf قال حدثنا سفيان allaisin an عن عطاء الكبيرة ترى الدم عطاء نفدا dangane da mace mai girman shekaru da jini ya dawo mata قال fi ke lana rahu aida ba ma ganin ka a matsayin al'ada kawai larura ce kana ba magana dakatar da sallah سلاك تدع عزيزي وجل يوم ما قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني ابن جريج أن أطاء امرأة شاركها العيد عيد ثلاثين سنة دقاطا دنقل إذا ما تبدي تبين على الآن شكرة سنة مبايا ثم رأت الدم أنكم سيتك جنيا دو فأمر فيها بشأن المستحابة yake kawai lamarinta lamarin mai jinin cuta jinin cuta ne za ta dina sallah قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء kabirati, شار الدم قال dangane da mace mai girman shekaru da daga jini ya dawo mata ya ce jiya bi manzilatin musta'ada matsayin ta matsayin mai jinin cuta taf'alu kama taf'alul musta'ab za ta yi irin abin da mai istihada za ta قال حدثنا عن حجاج عن عطاء والحكم ابن عتيبة التي قعدت عن المحيط dangane da matar da ta daina al'ada shine ka'adat anil mahid ta daina jinin al'ada idza ra'at dama idan ta ga jini da Aba da akam ibn kutaiba sai suka ce tawabba'at dinga alulatta wa sallat kai salla wa la tahtasilu ba za ta wani wanka ba saboda ba jinan al'ada bane so ila abdullahi anil kabira suka ce an tambayi abdullahi dan mas'ud dangane da babbar mace da jini ya zo mata kala sai ce tawadda'a wa tusalli ta dinga alula tana sallah wa idza tulliqat ta'taddu bil ashhur in mijinta ya sake ta za ta idda da watanni ba da wannan jinin ba jinin wata uku za ta me yasa wannan jinin ba na al'ada ba ne istihada ne larura kina ina fata gani sau da aka ce nan idan shekaru ya ja mata kuma jini ya dawo to kawai istihada ce shi ba idan wata mu'jiza Allah yake so ya tabbatar kuma haka bane jinin ya dawo kuma ta dauki juna biyu wanda wannan kuma nadir ne a mata shi kuma wannan nadir la hukuma lahu kuma nadir bane ga mata misali mata annabi Ibrahim a ta tsufa ba kome ita ce da tsufa kuma ta samu juna biyu وامرأته قائمة فضائكت وبشرناها بالآدة وزما لما ذكر فسر فضائكت هي الآدة هذا با سوى لذلك تكيسون عن الآدة الحيث الضحك yana zuwa da ma'anar alhai kaga in wannan ne sai al'ada sai kuma ta samu juna biyu kaga wannan nadir kuma hukuma yadda akan samu a mata wata ta haihu da haihuwarta ta kai shekara wajen ashirin baya ashirin baya ɗan da ta haifa ko ita ta haifa ta girma wajen shekara goma sha kuma sai a ga ciki kuma ta ƙara haihuwa to sai dai waɗannan nadir ne shi kuma nadir la hukuma lahu sau da aka shi za a yi hukunci da agalabiya agalabiya da injini ya dauke mata da daina to in ya dawo ba shi ba ne ta fata gani kenan ba shi ba ne haka za ta yi hukunci idan aga ta ɗauki juna biyu to sai ga ita wannan nata special case ne ya zama mai wannan jinin al'ada ne kenan nan ba wancan ba ne ina fata gani wanda kuma yakan yi wahala akan samu amma ba yi wahala ina fata an gani lokaci yayi wallahi wallahu a'lam